tabbatacciya ba daidai bane wannan kuma na rantse da Allah ne na jima ban ga abin da ya tayar mun da hankali rai da ya ɓaci na samu kunci kamar irin wannan abun ba saboda ina tuna lafuzan yaron nan akan izala lafuzansa da muna darajanta ku muna kimanta ku da dukkanin wani girmamawa amma gaskiya abin da ya faru ba mu ji daɗin sa ba saboda muna duba makomar yaran nan yadda suke rusa izala yadda suke rusa sunna yadda suke rusa sunna ce malamin da muke alfahari da shi wajen yada sunna yake fada da bid'a tsawon rayuwarsa matashi cikin matasan da muke koyi da shi ya zarto abun alfahari a wajenmu a ce shi dai daga shi dai tashi ya yabi malamin bid'a na rantsi da Allah wannan abu kunya ne a wajenmu wallahi wannan ci baya ne a wajenmu dole mu faɗi wannan ahlus sunna ba sa yabon malami dan bid'a musamman malami dan bid'a mai yunkurin mai batar da mutane wanda bid'arsa take na so ya halakar da mutane yana ya ci kafan izala ta fuskoki da yawa a furucin baki da kuma ayyukansa to ba shi halatta ahadu sunna ya rabe shi ko ya yabe shi ko da kuwa akwai wani abu matsaya da ta hada su to wajibi ne fahimci wannan matsayar dole ta sa ya fahimta shi fa wannan dan bid'a ne ni kuma ahli sunna ne idan ya kasance kun haɗu saboda wani dalili to wannan dalilin za ta saka dalilin ya zauna a matsayinsa na idan har dole ta sa dole sai kai ne za ka yi magana a kansa to babu yabo ko da wata matsaya ta haɗa ku wanda ala tilas bisa darura za ka yi magana a kan shi ko za ka ba shi dama to abin da yake akwai shine ba shi halatta ka yabe shi ba shi halatta malamin sunna an ramma na sunna wanda duniyar sunna take alfahari da shi ya ja baki wa malamin bid'a ba shi halatta za mu karanta daga cikin magabata da ku ji su akan wannan saboda haka wayannan abubuwa ne wanda ya kamata mu kula da su Allah madaukakin sarki ya samu dace wato mu'amala da dan bid'a musiba ce cikin al'umma magabatanmu na kwarai sun yi ishara akan wannan fudail bin iyad maganar da muke ta maimaitawa ko da yaushe fudail bin iyad rahimahullahu ta'ala yana fada kamar da imamul barbahari ya kawo a cikin sharhu sunna yana cewa mana azzama sahibu bid'atin duk wanda ya girmama dan bid'a faqad aana ala hadanil islam Haƙiƙa kamar yana taimakawa ne wajen rusa musulunci sai ce wa man tabassama fi wajihi wajhi mubtada'in duk wanda yayi dariya saboda ya ga dan bid'a yayi murmushi ya yabe shi faqad istakhaffa bima anzala Allah ala bima anzala Allah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wa ya raunana abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi Muhammad wannan shine matsayin magabatanmu akan yan bid'a wannan bayanin ka duba sharhu sunna na imam al-bahari a shafi na 139 imam shatibi a cikin al yana faɗa ya ce inna tauƙira sahibul bid'a domin girmamawa da kirari wa ɗan bid'a mazanna limafsadaini limafsadataini yana zuwa ana iya sa shi a zai shiga mazauna da kuma mabarnata guda biyu ta'udani alal islami bil hadami wanda da ta iya dawowa kan musulunci domin ta rusa musulunci ta rusa aqidan ahlus sunna ta dauki wasu ahlus sunna ta sa su cikin wato ainihin tashin hankali ihdahuma na farko iltifatul juhal za ta karkato da fuskan jahilai wal'amma da kuma gama garin mutane ila zalika tauƙiri zuwa ga wannan kyautatawa da malamin nan ahalu sunna ya yi wa ɗan bid'an nan malami ahalu sunna a lokacin da ya yabi ɗan bid'a ya girmama shi kuma shi malamin na da matsayi muna ganin girmansa muna sane da aikin da yake wa sunna sai yabonsa ya fito daga bakin nan bid'a dan bid'a ma mai rusa sunna mai rusa izala yace wannan tana zuwa ta'udu ta'udani alal islami bil hadami kan koma ne ta rusa musulunci da rusa da rusawa guda biyu ihdahuma na farko iltifatul juhari wal amma da ta karkato da zuciya ta maido da hankalin jahilai daga magarin mutane ila zalika tawqir zuwa ga wannan girmamawa da ka masa wallahi na kasa gane menene hikimar abin da ya sa malamanmu suke ƙoƙarin dole waɗannan yaran da Allah ya da dakusar da su ba sa'o'insu bane a shekare ba sa'o'insu bane a ilmance ba sa'o'in ɗaliban ɗaliban ɗalibansu ba ne me yasa suke ƙoƙarin dole dole sai sun girmama su abin da ke bani mamaki yake kuma bani takaici yake samun tashin hankali a wani lokaci shine ta yaya za a yi malamin sunna ɗalibinsa haziki ɗalibinsa mai ƙoƙari wajen yada sunna ba zai ɗaga hannunsa ba ya ce wannan ɗalibi na ne don ya ƙarfafa masa gwiwa ba don me yasa amma me yasa haka bai faruwa a cikin malaman ahalus sunna ku ɗaga hannayensu ku ce wa'annan ɗaliban ku ne kun yadda da iliminsu kun yadda da aƙidarsu su ci gaba da karantar da al'umma ba ku yi haka ba kan mimbarorinku amma me yasa duk wata matsaya da aka samu kuke kokari sai kun yaba wa ɗalibai 'yan bid'a waɗanda suke rusa sunna fadar su kullun da ku ne faɗan su kullun da ku ne fadar su kullun da aqidar ku ne fadar su kullun tare da abin da kuke kokarin dasawa ne wa al'umma ku dasa su rusa ku dasa su rusa na kasa gane menene hikimar da yake cikin haka saboda haka ya ce fa ya taƙi buduna fa ya taƙi duna ta da'i annahu afdalun nas sai su yi tsammanin wannan ɗan bid'an babu shakka ya fi kowa fadara wannan ita ce musiba wa anna ma huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuhu sai su zata abinda wannan malami ɗan bid'a yake kai shi ne ya fi alkhairi akan abinda su malamanmu suke kai ko kuma wasu suke kansa mu yanzu da muke ce kar a mu'amalance su mu da kuke ce kar a mu'amalance su ku da kuke daga hannunsu kuke girmama su to sai a koma ana kallon mu ne yan taratsi mu ne wa'anda muke so mu kawo wani abu a cikin addini alhalin ku da kanku kun san wannan abin gaskiya ne kun san gaskiya ne saboda haka ya ce fa yu'addi zalika ila tibaihi imamu shatibi ya ce wannan abin sai ya jawo ka samu wasu su bi shi ala bid'atihi akan bid'arsa dunatti ba'i ahalus sunnati ala sunnatihim maimakon su je su bi ahalus sunna da ahalus sunna sai su koma suna bibiyan wannan na bid'a din wanda ka yabe shi ka yaba shi a idon duniya ta gan shi matsayinka wallahi ya wuce nan darajanka da muke gani da kimarka na rantse da Allah ya wuce nan wannan yaron bai fi sa'an dalibin dalibin dalibin ka ba wallahi wannan yaron bai fi sa'an dalibin dalibin dalibin ka ba saboda haka babu kima a yayin da za ka darajanta shi babu kima wallahi wannan taba sunna ne ya kamata ka duba matsayinka da darajarka a cikin sunna da yadda sunna take alfahari da kai a afirka bai kamata a matsayinka na rantse da allah wannan watsa mana kasa a ido ne wannan tozarci ne a wajenmu ci baya ne ko baya ne wannan gare mu yara ƙanana waɗanda ilimin su bai kai ko ina ba kuna ɗarga darajar su kuma ba ahalin sunna ba su ɗan bid'a suna rusa sunna suna rusa sunna wallahi wannan ci baya ne a cikin rayuwarmu da addininmu wallahi dole duk mai tunani idan ya koma ya ga makomar sunna tana cikin wani irin hali wallahi sunna tana cikin wani irin hali sunna tana cikin wani irin hali saboda haka imam shatibi ya riga ya fahimci wannan ya ce abu na biyu shine annahu idza wukira min ajli bid'atihi idan ya zama da ka girmama wannan mutumin gashi dan bid'a ne ka masa addu'a ka hada babban arama daga cikin arramomin mu wanda muke alfahari da shi baban mu yayan mu ya ja masa aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sara zalika kal hadi almihrad lahu ala insha'il libtida'i fi kulli shay to wannan fa kaman ka buɗe wata kofa ce ta ƙirƙirar wata sabuwar bid'a wa kulli halin fatahayya albida wata mutu sunan ta wannan zaka ga sai wannan hanyar ya zamo kofa ne na barna na raya sunna da kuma rusa bid'a wa huwa hadamu al islami bi ainihi wannan shine asalin rusa musuluncin asalin rusa musulunci da ake kira saboda haka na rantse da Allah wallahi wallahi kuna muna darajanta ku muna kimanta ku da dukkanin wani girmamawa amma gaskiya abin da ya faru ba mu ji daɗin sa ba saboda muna duba makomar yaran nan yadda suke rusa izala yadda suke rusa sunna yadda suke rusa sunna a ce malamin da muke alfahari da shi wajen yada sunna yake fada da bid'a tsawon rayuwarsa matashi cikin matasan da muke koyi da shi ya zarto abun alfahari a wajenmu a ce shi dai daga shi dai tashi ya yabi malamin bid'a na rantsi da Allah wannan abu kunya ne a wajenmu wallahi wannan ci bai ne a wajenmu dole mu faɗi wannan dole mu faɗa dole mu faɗa wallahi wannan ci bai ne a wajenmu mu ba mu hada kai ayi mu'amala ba mutum ka je ka yi mu'amalarka amma ya kamata malamin sunna ya fahimta a duk lokacin da zai haɗa mu'amala da wani malamin bid'a ne batar da mutane a gan su tare su karantar a tare har ya jingina masa an raman da ya fi aminta da shi to wannan faɓar nan inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san shi Allah kaɗai ya san yanzu wannan fitinar inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san inda za ta tsaya har a kullum muna gini ana gini jama'an mu suna ganewa kamar fa kuna mana bato su kwayawan ne da dukkanin wani girmamawa ya kamata ya kamata ya kamata gaskiya shugaba ya kamata ku duba wannan al'amarin ku duba wannan al'amarin gaskiya ba daidai bane wannan kuma na rantse da Allah ne na jima ban ga abin da ya tayar mun da hankali rai da ya ɓaci na samu kunci kamar irin wannan abun ba